وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا فعلا شدة وطن حبيب الآخر هجرة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأولى لحدود 39 domin ci gaba da karatunmu na kitabun muwatta riwayati yahya bin yahya bin rahimahullah littafin al-imam abu abdullah malik bin anas rahimahullah muna kitabun tahara muna karkashin babun jami'ul hudu muna kan hadisi wanda yake batuwa kan cewa istaqimu walan tuhsu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا واعملوا وخير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن kamar yadda bayani ya gabata cewar wannan hadisi al-imam abu abdullah malik bin anas ya kawo shi bi sigatul balagh wanda kina akwai al-inqita' al-inqita' yanki ya tsakanin shi al-imam malik da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma kuma ya zo mausul ya zo mausulan musnadan زوجة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم آه، من طرق تهنى ويدا داما كما صلينا دا شواهد وانا في البيان يا قبات فأخنس فتوى دا منزل الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتي استقيموا ولا تفرسوا استقيموا آه، منا كم كلمة الاستقامة ku daidaita abin nufi ku tsayu kan umarni na Allah subhanahu wata'ala wajen aiwatar da wannan umarni sannan ku hannu kan abin da Allah subhanahu wata'ala ya hane ku a kai to idan kun yi wannan sai ku samu alkhairi wanda yake mai tarin yawa alkhairin da ba za ku iya ididdige ladansa ba a bisa wannan bayanin alkhairin da ba za ku iya ididdige ladansa ba kamar yadda mudarrif rahimahullah ya ainihin fassara hadisin da haka kamar yadda Allah ke cewa wa Allah wistaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa da za su daidaita bisa wannan hanya ta addini su bi Allah subhanahu wa ta'ala su kiyaye dokokinsa to da Allah ya shayar da su ruwa wanda yake mai yawa ma'ana da sun samu dukkanin alkhairi wanda yake mai tarin yawa a bisa wannan fasara sai zan to da da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala walau anna ahlul qura amanu wattaqu لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض walakin kazzabu fa asabnahum bima kanu yaksibun da ce ainihin mutanen duniya gaba ɗaya za yi imani kuma su yi aiki da abin da imani yake hukunta shi ne wattaqu to da mun buɗe musu albarkatai ta sama da ƙasa sai dai sun karyata Allah subhanahu wa ta'ala da haka muka danke shi a sakamakon abin da suka zanto suna aikatawa to shine istaqimu walan tuhsu kamar yadda kuma Allah ke cewa wallazina jaharu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsinin wato waɗanda suka yi kokari cikin bin Allah subhanahu wataala to Allah zai ta datar da su hanyoyin da za su samu wajen hanyoyin su sadar da su zuwa ga Allah subhanahu ta'ala sai dan to dukkan abin da yake biyayya ce ga Allah sai zama yana musu sauki yana musu yana musu sauki sai dan to ba abin da suke so in ba bin Allah subhanahu ta'ala abin da yake musu wahala shine sabawa Allah sai dan to dukkan abin da yake sabo Allah ne yana musu nauyi saboda ne saboda kokarin su wajen bin Allah subhanahu ta'ala sai Allah ya ta shiryar da su hanyoyin alkhairi كيري فصل يسره لليسر فصل يسره لليسر حين يهدي من الله من اتبع رضوانه سبل الصلاة ويخرجهم من الظلمات إلى النور الإذن ويهديهم إلى صراط المستقيم هذا يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل الصلاة شين هو الذي فينا لنهدينهم سبلا شين هو استقاموا على طيبته لأسقيناهم ماء غدقا a bisa wannan fassarar yan wa Allah su kamu ala tarikati da suka yi na umma tabata akwai da fassarar kuma bayan wannan amma dai wannan ita ta zama daidai to shi shine istaqimu walan tuhsu wato shi daidaituwa wajen bin Allah subhanahu wa ta'ala daidaituwa wajen bin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba tare da ƙari ba sannan ba tare da rage ba kaza tsaya cak inda ka sai da to wannan shine al-istiqama da haka shekul islam ibn taymiya rahimahullah akwai ar-risalatul bushiriyya kitabu risala lil bushiri to littafi ne wanda ya kunshi gyaran zukata da kuma ya kunshi abubuwa na shafahat sufiya كما إذا سبقت في المحياء وقلوب الدين لذة الظالم إذا سبقت في موقوف القلوب لأبي طالب المكي تسوق شي أبوه ونسك ما صروني خرافات وذاك الشيخ صابي تيمية سيتاشي ولتاف شيء الرسالة من البشرية الشرع لو كنت تنتهي بديك إيدي لكم أبديك بديك بديك بديك بديك بديك بديك بديك بديك بديك al-istiqama to littafin yana tattauna ne akan batun ne al-istiqama da kuma hanyoyinta yana nan a doktor Muhammad Rashad Salih shi ya fara yi wa littafin aiki aka buga shi bisa ta hakikinsa fi mujalladai a mujalladi biyu sannan kuma daga baya ya ci gaba da wasuwa a madabu imam mantajuna mujalladi daya mujalladi biyu haka da sauransu to wannan shine al-istiqam wato bawa ya zanto ya daidaita kan abin da Allah subhanahu wataala ya tsara masa ba shi da wani zabi sai zabin Allah subhanahu wataala ba shi da wani zabi sai zabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to yayin da bawa ya tsaye akan haka to a lokacin zaume al-mustaqim a lokacin zaume al-mustaqim سبور يا سيدي لتا على الصراط المستقيم تبقى ديكي واتوانيش يعني مدينيش تشيني آه، استقيم ولن تخص وانا كاكا آه، ادم فولي تساكا ديو بايا كما دا فيا تيوا وانا فيا تيوا ساكا امبتيني صلى domin nuni akan cewa ita ce ta wajen ne wajen al-istiqama wajen bawa ya samu mai daidaituwa wajen bin Allah subhanahu wataala wajen bawa ya samu daidaituwa ne wajen bin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da haka ta zanto ita ce eh, rukun wanda yake mafi girma min arkan islam ba'da tauhid bayan eh, kalimatu shahada to babu wani rukuni wanda yake mafi girma kamar as-sala sallah to da ka sai manzo Allah ya biyo baya da ambato a kanta to cewa walan tuhusu eh, kamar yadda shi mutafif wanda bayani ya gabata a ranar yau cewa ba za ku iya ididdige wato ainihin ladan da za ku samu ba idan kun daidaita idan kun samu a ba za ku iya an gane to kenan sai zan to walantu su kenan daga hasa yi yuhsi hisa kaga al-hisab huwa al-at shine al-at wato lissafi ke a bisa wannan bayanin iya hakuri mal ba shi kawai hakuri a lokaci hakuri eh, yare barkar kaga shine al-at wato lissafi ke kenan al a nan. a bisa wannan fassara bi al aks yana nuna mai lissafi lissafi ƙidayawa an gane ba ƙidayawa lissafi kamar yadda Allah ce a hasahullahu wa Rasulullah tsab alhalin kuma su sun manta shi Allah kuma ya riga ya kididdige shi ya kidaye shi subhanahu wa ta'ala to sannan al-hisar zai doki ainihin al-qudwa wa taqa al-hisar ya'ti bi ma'ana al-qudra wa taqa yakan zo da ma'anar mai iko dama an gane ba shi yasa shi yasa ake kiran shi al-ihsa da ainihin al-ihata wato kewayewa yayin da ya toka ka kewaye abu ta kowace fiska ta yadda babu wani abin da ya fita daga cikin wannan abin da sai a ji masa ne al-ihsa to kaga yana koma zuwa ga at-taqatu din wal qudrah wato shine iko to da haka wasu sai suka ɗauki cewa walan tuhusu a nan yana nuna ainihin alƙudura wa taqa kamar yadda Allah ce wallahu yuqaddiru al-laila wan nahara alima an lan tuhusu wato Allah ya san cewa ba za ku iya kiyaye da tsayuwa da shi wannan abin ba subhanahu wa ta'ala to da haka anan sai zanto in muka dauki wannan sai zanto al-ihsa kenan ai istaqimu ku daidaita wala tuqsu amma ba za ku iya daidaituwa ba cikin kowane sai dai ku yi abin da za ku yi za ku iya amma a ce komi da komi kun kawo shi bisa daidai ba a sami matsala ba to wannan ba zai yi wannan ba zai yi saboda gajiyawa ga dan adam an gane ba kenan Nuri akan cewa anan umarnin da ake ni cewa istaqimu wato an yi umarni ne na ka tsayu ka daidaita kan abin da Allah ya baka dama da ikon daidaituwa a kansu walan tuhsu nuni kuma kan cewa abin da baka da dama babu iko akai to dama wanda Allah bai dora Allah bai tsora maka shi ne la yukallifu Allahu kamar yadda ya hadisin Aisha radiyallahu anha wanda yana cikin sahih Bukhari da sahih Muslim da Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal da kitab al-Muwatta na al-Imam Malik za mu karanta shi a nan gaba insha Allah take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ina horonku da ku tsayu da abin da za ku iya kuke da iko a kansu domin Allah bai wa har sai ku kun kosa an gane ba saboda haka in za ka ɗauki abu ka ɗauki abin da za ka iya shi yasa aikin da ya fi soyuwa zuwa ga Allah shi ne aikin da aka dawwama a kai ko da aikin kaɗan ko da kaɗan ba na ka dawwama a kai to wannan shi fi soyuwa zuwa ga Allah saboda ka ɗauki aiki da yawa kuma ƙarshe ya zanto ka kasa ka gaji ka gajiya ka kasa an gane ah, to wannan ah, wasu suka ce abin da ake nufi kenan da wannan walar fushi wato tabbatar da dora maka mai nauyi na dokoki da kuma tabbatar da cewa ba a dora maka abin da ya fi ƙarfinka ba duk abin da aka dora ma to za ka iya kana da ikon mai. kai shi duk abin da Allah ce kai kana da ikon mai kai shi shine fattakullah mastata'at duk abin da Allah ce kai to kana da iko kana da al-istita'a akan sa shi yasa ce kai duk abin da ya ce ma kuma ka bari to na kana da al-istita'a kana da ikon bar shi yasa ya ce ka bari shi yasa ya ce fattakullah kaga fattakullah ya shafi al-awamir wan nawahi umarce umarce da Allah ce kai da kuma hana da Allah ce kar kai sai ce ne fastata'tum duniya kan cewa kana da iko don Allah bai dora maka abin da baka da iko a kansa subhanahu wataala shine istaqimu walan tuhsu walan tuhsu shi yasa ya zo a hadisin Abi Hurairah radiyallahu anha radiyallahu anhu cikin sahih Bukhari da sahih Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه أن جانبا فاجتنبوه توانا شيني استقيم ولن تخصي آه، سننكما آه، الإحصاء آه، أكن كوش أنا بمي كيا يا لدينا كبشر من ما أدل بيجيكو دينكيا ina kuma zuwa ga alƙaƙa da alƙudur domin sai da iko zai za a kiyaye abu kamar yadda ya zuwa hadisin abi huraira wanda yake cikin sahih bukhari da sahih muslim cewa inna lillahi inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'a illa wahida man ahsaha dakhala aljanna man ahsaha dakhala aljanna kaga al-ihsa cikin wannan hadisi me yake nuna wa ai al hifz ya yawa shi yasa ya zo a ruwayar al-Imam Muslim cikin sahih Muslim man hafiza shi yasa ya zo a ruwayar al-Imam Bukhari cikin sahih Bukhari a kitabud da'awat da lafazin la yahfazuha ahad illa dakhala al-janna la yahfazuha ahad illa dakhala al-janna to kai kenan anan wannan hadisin kenan man ahsaha kenan dukkan wanda ya kokari ya sayi da fahimtar ma'anar wannan sunayen da aiki da abin da suna suke hukuntawa na aiki to da zai yi zai shiga aljanna kenan ka gani alhibzu da alqudra da altaqa an gane ba da al-ihata duk suna komawa ne zuwa ga abu guda ɗaya to idan muka ɗauki wannan cewa shine abin da ake nufi da istaqimu wa la tuhsu to dai bai kore cewa ba za ku iya mai ƙididdige wato ladan da za ku samu ba idan kun sai wanda wannan a haka yake an gane ba abinda Allah ya maka umarnin cewa kai za ka iya lissafa ladan da Allah zai baka ai ba za ka iya ba Allah shi ya san adadin iya ranar zai baka subhanahu wa ta'ala kenan kaga fassarorin ta suna koma zuwa ga me zuwa ga abu daya shine ita wannan tsayuwa din da Allah ya ya ce a tsayu fastaqimu ilayhi wastaghfiru fastaqim kama umirtu man taba ma'ak wala tatagaw innahu bima ta'malu basir da kuma nan da manzo Allah ce istaqimu abin nufi ita wannan al-istiqama da Allah ya umarni wato arishin an umarce ka da bisa iko bisa damar da Allah ba subhanahu wa ta'ala abinda baka da iko to wannan ne ba dora ba kuma da ma'asala sannan idan ka tsayi bisa ikon da Allah ya baka to ladan da zaka samu a sakamakon haka to ba zai iya kirkiwa ba Allah subhanahu wataala shi kadai san adadin Zan zantuka sun haɗu kuma sun haɗu kaga sun haɗu to shine wa'amalu ku yi ta aiki ku yi ta aiki ku yi ta aiki kamar yadda ya gabata a نسخة نسخة أبي مصعب الزهري كتاب الموطأ برواية أبي مصعب الزهري رحمه الله أي وعلم وعلم كسن وما كيزو آه، سنن ابن ماجه هكا wasu rawayoyi cikin musnad imami Ahmad bin Hanbal wa alam Husaini nan kuma kaga wa'amal to waɗannan eh, ruwayar wa'alam da ruwayar wa'amalu ah, suna ba mu sakamako guda ɗaya shine cewa wa'amalu ku yi ta aiki ku yi ta aiki mun fito maka daga ake nufi da kama da shi ne aiki wa'amalu ku yi ta aiki to kuma cewa. wa khairu a'malikum as-sala kusancewa mafi alkhairin ayyukan ku da za ku yi shine mai as-sala sallah an gane ba kaga sun habi ke ah, wa khairu a'malikum mafi alkhairin ayyukan ku as-sala ita ce sallah ah, khair anan af'al ah, an gane ba nuni akan cewa su ayyukan ragowar akwai akwai alkhairi a ciki idan na ce wane ya fi sai fulanin abuwal bin fulan wane ya fi wane sai da wanda yake nunawa shi ma wannan wane yana da sai sai dai wane ya fi shi ya fi shi wato ainihin sai. saboda haka idan ce fulanun khairun min fulan wane ya fi wane alkhairi wannan ina nuna cewa shi ma wannan wane yana da yana da alkhairi sai dai wane ya fi shi wato ainihin alkhairi to kenan kaga anan da mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ce wa khairu a'malikum to kaga ainihin ah, ragowar ayyukan su ma ayyuka ne na alkhairi to amma ita sallah ta yi tarayya da su cikin wannan alkhairin kuma da ma kare da ma kare da haka shi yasa ce wa khairu a'malikum as-salat mafi alkhairin ku as-salat ita ce sallah saboda haka khairu shi asalin sa fi lugha akhairu akhayar kaga ala af'al yake cewa bilalu khairun nasi wa bunun akhairi yasa idan an tayi sai a ce mafi alkhairi in gane ba kaman sharru sai a ce mafi sharri shi ma asalin sa ashar kamar sai aka shafe ita wannan alhamza din sai ya zama shar amma za ka yi fasara sai ka ce mafi sharri shi yasa zo a qira'a shadda fadin Allah subhanahu wataala sai ya alamuna gadan manil kadhabul ashar ashab amma kira'a ce shadda kira'a mutawatira sabita tace man al-kazzabul ashir an gane shine ibnu malik rahimahullah cikin al-kafiya yake cewa wa galiban aghanahum khairun wa shar an qawlihim akhayru minhu wa ashar wato so da yawa suka wadatuwa da faɗin su cewa khairun sharru da su ce akhayar da kuma ashar sai a shafe mai ita wannan hamza ne to shine mafi alkhairin ayyukan ku wato ainihin as-sala ita ce wato ainihin sal wala yuhafizu ala alwudu'i illa mu'min ba mai kiyayewa kan alwala wato ya kiyaye ta ya tsare ta bisa dokokinta a nuskhatu abi musa az-zuhri kitab muwatta bi riwayati abi musa az-zuhri ay walan yuhafiza walan yuhafiza duk abu ɗaya ne sai dai lan ta fi ba da karfafawa wajen korewa amma lan da la duk suna fa'idan da tabbatar da korewa sai dai ita lan akwai ƙarin karfafawa in gane ba akwai ƙarin wato ainihin karfafawa ba wai tana korewa bane har abada shi yasa zamu ga akan kawo su a madadin juna an gane ba a kawo lan kuma sai a kawo la Allah yake faɗa cikin suratul baqara an gane ba walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bil zalimin a cikin kuma suratul jumu'a wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizalim kaga duk abu dai ne wajen kore cewa ba za su iya burin mutuwa din ba can sai a kawo lan nan kuma sai a kawo la amma saboda ita nan akwai ƙara ƙarfafawa wajen kore wace sa a cikin suratul baqara domin abin da suka yi da awa din ya fi girma ta fuskar matsayi to sai aka yi amfani da nan da suka yi da'awa kuma cikin suratul juma'a bai kai wancan girma ba sai aka amfani da la an gane amma duk abu da suke fa'idantarwa shine tabbatar da wato anishin korewa sai dai ita lan tana ƙara karfafawa ba wai tana korewa bane har abada shine ibn malik rahimahullah cikin al-kafiya yake cewa wa man ra'a nafaya bilan mu'abbadan fa qawluhu rudit wa siwahu fa'abuda duka wanda yake gani cewa lan tana korewa har abada to wannan magana sa abin jifa ne da ita abin nufi kai jifa da wannan magana kai wurki da ita an gane wannan ke da za mu ga Allah subhanahu wataala ya kawo lan din a wurare dama cikin alqur'ani kuma za ga ba wai har abada an take korewa ba maryam alayhi assalam Allah ya ce fa kuli washrabi wa qarri aina fa imma turayinna min al-bashari ahadan فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا kaga ai ba har abada take ba a wannan yinin ne a iya wannan yinin ba za ta yi magana da kowa ba amma sai ta yi amfani da lan inda lan tana fahimtarwa har abada to kaga ba za ta yi takaidin ta biliyon ba gane ba ga mutanen annabi Musa alayhi salam ya tafi ganawa da Allah as-Samiri ya musu dan bariki karshe suka koma bautata masa annabi harun ya ta fadakar da su karshe suka ce qalu lan nabraha alaihi akifina hatta yarji'a ilaina musa suka ce lan nabraha alaihi ba za mu bar shi wannan dan bariki ba muna masu lazimtarsa muna masu bautata masa hatta yarji'a ilaina musa har sai annabi musa ya dawo mana a shekara ba na ba ke korewa ba ke amma ga sun kasu sun ce nan ba suka ce har sai annabi musa ya dawo wanda kuma annabi musa lokacin da zai dawo lokaci ne ya kantacce kaga ashe ba wai har abada take korewa ba da kuma ayoyi ne da dama wanda ibn hisham cikin mugunin labif ya yi magana kan haka ah, rahimahullah shine wala yuhafizu ala alwudu illa mu'min sai wanda yake mai cikakken imani an gane ba sai wanda yake mai cikakken imani shi yasa zamu ga hadisin abi malik al-ashari radiyallahu anhu wanda yake cikin sahih muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake wa at-tuhuru shatarul iman wato ainihin tsarki rabin ne? wato domin nuna maka dangantaka tsakanin tsarki da da iman. an gane ba ah, imaninka da Allah shi zai hukunta maka kai tsarkin bisa yadda Allah ya ya umarce ka bisa yadda manzo Allah ya koyar sallallahu alaihi wa alihi wasallam an gane sannan imanin shi zai hukunta maka ka yin sallah dan baka da sarki sai har yi sarki imanin ka da Allah shi zai hukunta maka wato ainihin haka da haka at-tuhuru kaga alwala kenan shatrul iman rabin imani zai dauki sallah inda sallah imani ce domin aiki ce daga cikin ayyukan imani an gane ba kenan sai zanto shaɗarul iman al-iman huna as-sala to kai kuma ita sallah ba ta cika sai da mai sai da zarki al tahara shartun ne mai sala kenan daga kaga tsarkin ya zo mai rabi ke da ita sallah tunda Allah ce ma kana Allahu bi yudi'a imanakum wa kana Allahu li yudi'a imanakum inna Allaha bin-nasi la'ufur rahim كذا ليضيء إيمانكم أنا أنا نفهم تسلق إن حديث البراء بن عازم يا إنوني أكان أكو أبديك تشكين صحيح البخاري لمصدر الإمام محمد بن حنبل فهم جاني يعني؟ شين إلا مؤمن سيوان ديكي متكتك إيمان سيوان ديكي متكتك إيمان أن جاني سيوان ديكي متكتك إيمان كنان آه، نوني أكان تشوى دكا وان بيزمانا wato baya cika alwalarsa to wannan alama ta min ta tawar imani dukkan kuma wanda yake cika alwala yake kiyaye ta yake limantarta to wannan alama ce babbar cewa yana da cikakken imani saboda in ba imani cikakke ba ba abin da zai bayi zuwa ga zuwa ga wato ainihin samuwar haka sai imani da Allah wanda yake cikakken imani sannan kuma nuni akan cewa kula da ayyuka na alkhairi ayyukan ta'a alwala din sallah kenan dukkan waɗannan ababe suna ƙarawa bawa mai imani ke suna ƙarawa bawa imani gurgurdan yadda bawa yake kula da alwala yake kula da sallah to gurgurdan yadda imaninsa zai ƙaru zai daɗu har yanzu to mai cikakken imani gurgurdan kuma yadda yake sakaci da alwala yake sakaci da sallah da kuma godai da imaninsu zai samu tawaya inda imaninsu zai ja da baya inda imaninsa zai zai ainihi wato ainihin samu matsala yadda imaninsu har ma ya zanto ya lalace ya rishe shi shi yasa nan da yace illa mu'min sai wanda yake mai imani yana nufin mai ai kamilul iman wanda yake mai cikakken imani wanda imaninsa yake cike mai cikakken imani to da haka ita sallah da alwala ababe ne wanda suke tafiya tare da tare da juna sai dai inda wani uzuri wanda yake mai karfi ta fuskar shari'a kamar uzurin da ya zama na ya za a yi ba ne sauke haka tun da ba ka ba sai yanzu kuma sai da wani uzuri wanda yake karɓaɓɓe ta fuskar shari'a kamar uzurin ya zanto bawa ba shi da lafiya ba zai iya alwala ba ba zai iya taimama ba amma hankalinsa yana nan to zai sallarsa haka a lokacin kuma ya yi sallah ne a matsayin wanda yake mai sarki saboda ba wai yaƙi yin alwala ba ne ba wai yaƙi yin tema ba ne a sakamakon yana dama da yi a ba daman ne da aka sai shari'a ta soke masa Abinda ba shi da iko ba shi da dama a kansa abin da yake da dama kuma a sakamakon akwai hankali bai gushe ba al'aqalu manatu takalif sai aka ta sallah kuma sai ta duk yanayin da ya samu kansa an gane a duk yanayin da ya samu kansa kenan kaga nuni kan cewa sallah tana daga cikin ayyuka kuma sannan ita ce aiki wanda yake ne mafi falala cikin ayyuka ne mafi falala sannan shi ya sa ma ya zo a hadisin abdullahi bin mas'ud radiyallahu an wanda yake cikin sayi bukhari da sayi muslim a cewa abdullahi bin mas'ud radiyallahu an ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa wani aiki ne cikin ayyuka wanda yake mafi falala sai manzo Allah ya bace mai sallah as-salatu ala waqtiha yin sallah kan lokacinta sannan sai wannan sai ambaci kyautata wa iyaye sannan sai wannan sai ambaci ne jihadi yin gwagwarmaya domin ɗaukakowar wato ainihin addinin Allah subhanahu wa ta'ala to wannan hadisin cewa wala yuhafizu ala alwudu illa mu'min Sheikh Sabi Taymiyyah rahimahullah ya kafa hujja da shi kamar yadda Shamsuddin Zahabi rahimahullah ya kawo cikin siyari a alamin nubala yayin da yake tarjamar al-imam abul hasan al-ash'ari rahimahullah sai yake bayani akan matafiya ta shi al-imam abul hasan al-ash'ari ya kawo magana su cewa shi baya kafirta wani mutum daga cikin musulmi an gane ba wanda wannan magana ya yi ta cikin littafinsa wato anishin makalatul islamiyyin wa ikhtilafil musallin da kuma littafinsa al-ibana an gane cewa matafiya ce daman ta ahli sunna wal jama'a wato bai kafirta dukkan musulmi to sai a azhabi rahimahullah yake cewa to shaykh islam taymiya shi ma a ƙarshe ƙarshen rayuwarsa shi ma akan haka yake wato bai kafirta musulmin da yake yin sallah baya kafirta shi a wannan ko bai kore ce aiki kaza kafirce aiki kaza kafirci ne aiki kaza kafirci amma kai musulmi ne sallah da ka ce ka zama kafiri baya wa yace saboda gashi manzo Allah ce wala yuhafizu ala alwudu illa mu'min to dukkan ne yin sallah ko sai ya alwala to kuma manzo Allah ya tabbatar da anan kiyaye alwala bai yiwa sai ga wanda yake ne bai imani to wannan alwalar da yake kuma ya tsayi da yin sallah dalili ne akan me akan samuwar imani ga Allah subhanahu wataala samuwar imani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai yanayin da yake alwalar shi zai hukunta kuma yanayin mai imanin nasu ya zanto imani ne cikakke kuma ya zanto imani ne wanda yake ba cikakke ba sai al-zahabi bacin ya kawo wannan batu kan shi kusa bi sai ya ce ni ma da wannan nake yin addini rashin kafirta wato anishin musulmi kuma wannan magana ce daga jabi bin abdullahi shi ma da magana daga jabi bin abdullahi al-ansari wanda tana cikin al-mu'jam al-awsat da abul qasim al-tabarani ah, da ta'zimu qadr as-salah da muhammad bin al-marwazi da dai jama'a min al-ulama da sirratu magana kuma ta inganta zuwa ga shi jabi bin abdullahi al-ansari yake cewa Musa habbai na manzo Allah sallam ba mu zanto muna jifan wani daga cikin musulmi ba da cewa shi kafiri da ko mushriki ba ma yin haka Musa habbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam to dai a shayi shine wala yuhafizu ala alwudu illa wato ainihin mu'min an gane domin wanda yake munafiki ko ya ya fara to za ga abin bai ɗorewa a sakamakon rashin imani amma da imantuwa kan hakan to lalle dalilin akan ne akan samuwar imani an gane to shine wala yuhafiz al-wudu illa mu'min باب ما جاء في المسح بالرأس والأذنين حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه آه. الإمام مالك رحمه الله إتي باب ما جاء بالمصح بالرأس والأذنين آه. وأن باب يكون شعب ديزو cikin bayanin shafa da mutum zai yi ga kansa da ta wata fuska yanayin shafa zai kasance da ruwa ɗaya za ka shafi kanka da kunnanka kuma da ruwa daban-daban an gane sannan kuma domin nuni kan cewa shafar kunne yana da dangantaka da kai saboda haka in an shafi kai sai a shafi kunne ba da ana haɗa shafar kai ne da shafar kunne ba wai ana hada shafar kunne da wanke fuska ba kamar yadda wasu daga cikin malami suka ainihin fahimci haka shine ubaidullah bin yahya bin yahya laysi yake cewa wa haddathani an malik an nafi' shine maula bin umar rahimahullah ɗaya daga cikin tabi'ai kuma ɗaya daga cikin manyan malaman shi al-imam abu abdullah malik bin anas rahimahullah shi ne nafi'u binu hormuz mun gane ba akwai kuma nafi wanda shi alƙari al-muqri gane ba shi ma wannan malamin al-imam malik bin anas ne fil qira'a wannan kuma al-imam nafi' bin hurmus shi ko malamin al-imam malik bin anas ne fil hadis an gane ba saboda haka wannan nafi' bin hurmus wancan kuma nafi' bin abdurrahman an gane domin kala ta kuna abubuwa anna abdullah bin umar cewa lalle abdullah bin umar kana ya kasance آه، نصف آه، كتاب الموطأ برواية أبي مصعب الزهري كما كتاب الموطأ برواية سويد آه، بن سعيد الحدثاني أي عن عبد الله بن عمر أنه كان غانبا للشيا كسج يأخذ الماء وتيكن أوكن sabon ruwa bi isbu'aini da yatsunsa li udunaihi domin shafar kunnuwansa a gane ba domin shafar kunnuwansa wannan athar eh, isnaduhu sahih ya inganta zuwa ga shi Abdullahi bin Umar aka yazo a kitabul muwatta ma bi riwayati Abi Mus'ab هكا آه، كتاب الموطأ برواية الكعنبي هكا كتاب الموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني هكا آه، كتاب الموطأ برواية سويد بن سعيد الحرساني هكا آه، كتاب الموطأ برواية أبو مصعب الزهري هكا الإمام البيهقي رحمه الله يا fitta shi cikin asnan kubra da al-khilafiyat min tariki Abdullah bin da kuma Yahya bin Bukair zuwa ga shi Malik bin Anas rahimahullah zuwa ga Nafi' zuwa ga Abdullah bin Umar haka al-Imam Abdurrazzaq bin Hammam as-Sunani ya fidda shi cikin musannaf haka al-Imam Abubakar bin Abi Shayba shi ma ya fidda shi cikin wato anishin musannaf haka al-Imam Ibn al-Mundhir shi ma ya fidda shi cikin al-Awsat ta hanyoyi zuwa ga shi Nafi' zuwa ga maulahu shine abdullah bin umar an eh, shi ne ya akhudhu al-ma'a bi isbu'aihi anan akwai luga guda uku akwai luga ta al-isbu' da kuma lugar al-usbu' da kuma lugar al-asbu' da haka zaka iya cewa bi isbu'aihi bi asba'aihi li di mun gane ba bi isbu'aihi bi asbu'aihi bi usbu'aihi logogi na guda kuma kowace lokaci tabbatacciya a wannan yana nuni akan cewa kenan sahabi Abdullah bin Umar idan ya shafi kansa kuma yakan ɗauko wani sabon ruwa sai ya shafi kunnuwarsa da wannan sabon ruwa din ne ya a al-ma'a bi usbu'ai bil udhni anan yatsunsa ana nufin yatsun ma'ana hannunsa na dama da kuma hannunsa na hagu mun gane ba sai to ainihin as-sababa da al-ibham kaga su zai dauka su ne yatsunsa guda biyu sai ya sa a asbaba cikin kunne al-ibham ko me bayan kunne wannan bangaren hannunsa na dama ga kunnen dama aka bangaren hannunsa na hagu shi ma ga kunnen hagu saboda ka bi usbu aihi anan ana nufin yatsun sa na kowane hannunsa ke. kamar yadda ya zo a hadisin Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu wanda yana cikin ah, sayyid bukhari asalinsa ruwaya cikin jami'u tirmidhi da sunan bin maja da musnad imami ahmad bin hanbal cewa manzon Allah sallallahu in zai shafi kunnuwansa to yakan ɗauki asababa sai ya saka a cikin kunnuwa ya murmurza sannan kuma sai ya ɗauko al'ibahan babban yatsansa sai ya shafi mai bayan kunnuwan nasa. Ka gane? to cewa ya akhudhul ma'a bi isbu'aini bi udhnayhi to wannan shine abin da ake nufi sannan cewa sai an dauko wani sabon ruwa an shafi kunne kunne da shi an gane to wannan shine a mazhabul imam malik bin as kamar yadda yake cikin al-mudawwin fi kubra kuma shi shine mazhabul imam shafi'i kamar yadda yake cikin kitabul um kuma shi shine mazhabul imam ahmad bin hanbal kamar yadda yake cikin kitabul masail na ibn hadi an-nisaburi an gane ba cewa sai an dauko mai sabon ruwa domin shafan kunnuwa bayan an shafe to akwai hadisi da zo kan haka zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam zuwa manzon Allah shi ma haka yake hadisin Abdullah ibn Zaid bin Asim wanda yana cikin as-sunanul kubra lil Imam al bayhaqi da kuma al-Khilafiyat da kuma al-Mustadrak lil Imam Abu Abdullah al-Hakim bin Sa'ud cewa Abdullah ibn Zaid yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yakan dauki wani sabon ruwa domin ya shafi kunnuwansa ba wai ruwan da ya shafi kansa da shi ba an gane to wannan hadisi al-imam al-bayhaqi ya inganta shi cikin asnanul kabir asnanul kubra haka al-imam al-hakim shi ma inganta cikin al-mustadrak to amma hadisi ne wanda yake shaz shaz kamar da ibn hajar ya yi nuni zuwa ga cikin bulugul maram kuma shi ma al-bayhaqi ya yi nuni zuwa ga cikin as-sunan al-kubra gane ba ko ka ce a asnadul kabir cewa shadun ne bi hada lafz duk da isnadin ya inganta amma shadun an gane ba an samu matsala ta fuskar ba da matan da yake mazajen isnadi in ka rube su mazaje ne wanda in suka rawaito isnadi isnadin yakan zama mai sahihi to amma wannan bai hana ko wani ya iya yin wahani a ciki a samu shizuzi dama shizuzi ana sama ta bangaren mai rawun da yake mai wato ainihin eh, karɓaɓɓe ta fuskar ruwaya ba ta bangaren wanda yake mai rauni ba ta bangaren wanda yake mai rauni ne sai da a yi magana mai annakara ba magana ashizuz ba to abin da yake al-mahfuz ga hadisi kamar da ibnu hazm ya faɗa cikin bulugul maram shine ruwayar da alimam imam muslim ya fitar cikin sahih muslim cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wato ainihin yakan yakan shafi kansa an gane ba wai da ragowar ruwan da ya wanke hannuwarsa ba wanda wani shine ne almahafu shine abin da ke daidai kenan yakan daukan wani sabon ruwa sai ya shafi kansa tunda daga an wanke hannu ai sai ne sai shafar kai to maimakon ya shafi kansa da danshin da yake hannunsa na wanke hannu to kuma sai ya ƙara taɓo wani ruwa sai ya shafi kansa da shi to wannan shine al-mahfuz shine abin da yake daidai amma cewa ya akhudhu li udnihi ma'an ghayra al-ma'i alladhi akhadhahu li ra'si wannan shadh saboda abin da yake faruwa wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yakan shafi kansa da ragowar ruwan da wanke hannuwansa ba sai ya aibo sabon ruwa ba kamar yadda ya zo hadisin Arubai bintu Mu'awwid wanda yana cikin sunan Abi Dawud da wani sa an gane ba yakan shafi kansa da ragowar ruwan da wanke hannuwansa saboda ka sai wannan hadisin na Abdullah bin Zaid bin Asim cikin sahihi Muslim sai ya zo kuma ya bayyana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan shafi kansa da wani sabon ruwa din ko an gane ba eh kenan nuna cewa yakan shafi kansa da ragowar wanda yake hannunsa ba wannan ba ko da yaushe bane kenan ba ko da yaushe bane to wannan shine abin da yake daidai shine al-mahfuz amma cewa yakan dauki wani sabon ruwa domin ya shafi kunnuwansa to wannan shal bai tabbata ba an gane ba bai tabbata ba to wannan dan haka Ah, wannan ah, fahimta ce daga wasu daga cikin magabata min sahaba wa tabi'in zuwa ga atiba'i tabi'in zuwa ga wanda suka biyo bayan su cewa za ka shafi kunne to sai ka ɗauko wani mai wani sabon ruwa an gane ba amma abin da yake a ah, ayyuka na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam in muka duba hadisin shi Usman bin Affan wanda yake cikin sayi bukari sayi muslim hadisin abdullahi bin zaid bin asim wanda yake cikin sayi bukari da sayi muslim hadisin ali bin abi talib wanda yake cikin sunan abi daud da nasa'i hadisin labin abbas wanda yake cikin sayi bukari da dai jama'a min as-sahaba za mu ga dukkanin ruwayoyin da suka zo tabbatattu da suke bayanin siffar alwala ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba sa batu na me na dauko wani sabon ruwa kuma cewa manzo Allah yana shafar kunnin su shi yasa ma za mu ga mafi yawan ruwayoyin za mu ga suna takaituwa ne ma akan ambaton kai ba sa ambaton kunni kamar ruwayar Usman bin Affan kamar ruwayar Abdullah bin Zaid bin Asif wa halumma jarwa domin nuna maka cewa ruwan da aka shafa kai da shi da shi za yi za a shafi kunne shi yasa ba a mame ambatar shafar kunne sabanin kamar ruwayar shi a Abdullahi bin Abbas da Ali bin Abi Talib wanda su kaga sun ambaci kunne ne an gane wannan shine abin da yake daidai da haka wannan aiki na wato ainihin Abdullahi bin Umar na daukan wani sabon ruwa ya shafi kunnensa da shi kamar abin da ibn mundir ne rahimahullah yake faɗa cikin al'ausat yake ce wannan yana daga cikin kokari na shi Allah bin Umar da yake ijtihadat da taka tsantsan da abubuwa wanda yake yin wani abin ne domin taka tsantsan da gudun kada ya fada cikin abin da yake na kuskure an gane ba wai a matsayin cewa wani abu ne wanda yake shi ma ya samu ne daga manzon Allah ba sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam saboda alwara da yake shi, taka tsantsan da gudun kare fada cikin laifi to wannan sai ba sai mubalaga ya kai mutuka wajen abu maimakon yana ganin cewa ruwan da ya shafi kansa ai zai ishe ya shafi kunnan sai yana ganin anya to ai gwara ya dauko wannan min babil warai wato kaiwa kaiwa mutuka yace yana da irin wannan ayyuka ne yace ka bar aikinsa misali abin da yake yi wanda ya zo cikin al da ibn muzrib isnad sahih shi abdullah bin umar ya kasance idan zai wanke kafa yakan wanke ta sofa kai yayin alwala kaga ai wannan kaga ba bane tabbatacce daga manzon amma shi so bakwai yake wankewa saboda a ciki kaga akwai radi ga ashi'a su da suke cewa ko shafa za a yi sannan kuma domin kaiwa matuƙa ya tabbatar da kafar da taimi tawon kaga wannan mubalaga ce daga gare shi ba wai a matsayin cewa eh, sunna ce ba ta manzar sallallahu to haka dauko wani sabon ruwan ma a shafi kunne da shi ni yana wannan ne yana wannan bangaren kuma kamar yadda ya tabbata ga shi zabi da umar har yanzu wanda yana cikin ah, musannaf na abu da musannaf na abubakar bin abi sheba da kuma asnanul kabir wanda ya shahara da asnanul kubra lil imam al-bayhaqi ya rawaito shi ta hanyar al-imam shafi shi kuma zuwa ga imam malik wanda al-imam shafi shi ma ya rawaito shi a kitab al-um haka al-imam malik shi ma ya fitar shi a kitab al-muwatta bi riwayati yahya bin al-laysi haka bi riwayati al-ka'anabi haka bi riwayati abi mus'ab haka bi riwayati muhammad bin hasan al shibani aka bi ruwayati suwaid bin sa'id al-hasan cewa ne cewa shi Abdullah bin Umar ya kasance idan zai yi wankan janaba to yakan ebo ruwa ya zuba a cikin idanuwansa sai ya bude idansa sai sai mai sai wawa ruwa ciki an gane ba kaga wannan mai mubalaga ce kaiwa mutu gane. shi yasa ibnu abdulbar cikin alistizkar cikin alistizkar rahimahullah yake cewa wannan ah, fashe'un ne lam yutaba ya yace wannan wani abu ne wanda Abdullah bin Umar yake amma babu wanda ya bi shi akai babu wanda ya kore shi akan akai shi yasa zamu ga al-Imam Malik bin Anas ban ah, banda muwatta wannan da muke karanta ta Yahya bin Al-Laysi kamar motsa kitar motsa bi ruwati abi musa ya kama magana al-imam malik nan an tambaye shi akan haka sai ya ce a wannan bai zama dole akan mutane ba cewa mutum zai wankan janaba sai ya zuba ruwa a cikin idanuwansa ya ambaci magana shi al-imam malik amma shi al-imam eh, ya haya bai kawo ka gwada sai kina mai fa'ida ta tattara dukkan ruwaya samu wadda ke Da motar ruwaya za ka ga ya kawo magana imam malik wata ruwa kuma bai kawo ba wata ruwaya kuma ya kawo na hadisin wata ruwaya bai kawo ba an gane ah, wannan kenan to kaga wannan duk ayyuka ne wanda Abdul Umar yake wanda kaga ba za ka ce haka manzo Allah yake ba ijtihadin sa wanda shi yasa ibnu Abdul Bari yake cewa cikin hadisi zakari ce duk yana da wasu abubuwa wanda suke ya kadaita da su ba abin da ya ja masa ka sai alwaro ta tsantsa gudun da kada a samu matsala to sai kuma yayi ya ba izir bakwai yanzu kaga wanke kaba so bakwai bakwai da yake kaga ya tabbata da isnadi sai zuwa gare shi amma kaga hadisin abdullahi bin amr bin al-as bi isnadi hasan cikin sunan abi dawud sunan nisa'i sai eh, manzo Allah ce faman zada ala haza faqad asa wa ta'adda wa zalam wanda ya kari akan haka to lalle wannan ya yi ta'addanci kuma ya munana ya ketare iyaka gane ba ya ketare iyaka kaman za da ala haza a wata ruwa cikin na abi bidon au na kasa kuma ko ya rage ma'ana ko ya rage bai cika alwala din ba tunda ya ce asbigil wudu ku cika alwala hadisin naqib bin amir bin sabira shi bidon abi daud sai zan tumutun yayin yayi awla shaf shaf shaf an gane ba to wannan kaga bai cika alwala ba to kaga wannan ya muna na yayi zalunci yayi ta'addanci ko kuma ya kara akan wanki uku yake yin bakwai bakwai kamar yadda shi Allah bin Umar yake to wannan da yake hadad ne ana samu daga ainihin magabata saboda takanan an kasu ba da cikin laifi to kaga nan ma ba ba za a ce tutun da Allah bin Umar yana yi ba imma da ta yi dan alwala sai na wanke su bakwai bakwai to haka nan ma tunda yana daukan wani sabon ruwa ya shafi kunnunsa ba za ka tunda ya tabbata daga Allah bin Umar ba ni ma haka zai a me ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine abin da yake dai an gane akwai hadisin al'uznan min al-ra'as cewa kunnuwa suna daga ka hadisi ne ya ta hanyoyi da yawa daga sahabbai amma abin da yake daidai al-irsal hadisi ne mursal wanda al-imam al-bayhaqi ya na shi cikin asnan kabir da al-khilafiyat haka imam an-nawawi shi ma cikin al-majmu' sharh al-muhaddaf haka da jama'a min al-muhaddisin gabanin su da kuma bayan su amma ya zo ta hanyoyi da yawa hanyar da take mafi dama dama ce hanyar abdullahi bin abbas cikin sunan ya fi raut ita ma bata inganta ba الشيخ الألباني رحمه الله تكن سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيخ من بقية فوائدها مجلد من فرقه القسم الأول اسم من فرقه yayi kokarin tattara hanyoyin hadisin to yayi hukunci da tabbatuwar hadisin ta fuskar hanyoyinsa amma abin da yake daidai hadisin mursal an gane ba mursal idan haka bai tabbata ba sannan in ma ya tabbata abin da yake nuni cewa al'uzna da rasi ma'ana wajen shafa ga kunnuwa ina tare da da kai ne an gane ba yayin da aka shafi kai to yayin da yayin za a shafi kunne ma'ana kunne ba alaka yake da mai da fuska ba saboda kan ka wanke fuska sai kai mishi ka shafi kunnen ka ina da alaka da kai shine ne min ar-ra'si kamar ya zo hakan daga shi Abdullah bin Umar cikin musannaf da Abubakar bin Abi da al-Awsat da Ibn Munzir haka zuwa ga Allah Abbas cikin musannaf da Abubakar bin Abi da kitab al da Ibn Munzir inda akwai malaman da suke ganin cewa zaka shafi kunnuwan ne yayin da ka zo wanke gane ba saboda hadisin da ya cikin sahihi muslim wanda manzo Allah ke cewa sajada وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره kaga ya tsagi ji daga daga fuskar kenan kaga asam shine mai kunne kaga an ambaci fuska sai kuma aka ambaci kunne tare da ita to sai suke ce saboda haka wannan yana nuni akan cewa kenan kunne tare yake da fuska da haka zaka shafi kunne yayin da ka wanke fuska to shi da al'uznar min ra'asi wannan yana nuri akan kan abin da yake daidai kenan a kunne tare gidan da kai an gane ba to wannan ne a takaici to ina gani sai mu tsaya nan duba ga lokaci wa bi hadha al-qadri alhamdulillah rabbil alamin السلام عليكم السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. الرواية تداولتها هنيوي ديوا ما دير الإمام أبو النظر في مسمى ruwaya ce uh, munqabiya akwai al-inqita A gane ba eh, akwai al-inqita eh, akwai al-inqita saboda ka ruwaya wadda take da inganta ba yadda ta zo cikin da tafi na sunna kuma ta zo cikin tafi na shirya amma ba ta inganta ba amma matanin hadisi shi cewa manzo Allah ce kullu nasabin sababin فهو منقطع إلا سببي ونسبي يوم القيامة وكما قال وأن مثلا هذه الشيء يا تبت يا تبت بمجموع طرقه الله صلى الله صلى الله عليه وسلم يا تبت أما يا مجالة وأمة الخطاب يا أوي إذا أمك السم به لي روايه منقطع عن جانب الامام ابن كثير في مسند عمر ya tattara hadisai na umar bin khattab da asar nasa da kuma su da ayyukansa ya kawo ruwayoyi da fuskoki daban-daban ya raunana wasu akwai ruwa da ya kawo kuma ya kokarin hassana ta ita ma kuma ruwa ce ruwa ce da rauni da ta inganta ba saboda gaba abin da ya tabbata ta fuskar isnadi bai tabbata amma dai ana fara amma shi masanin hadisin an gane da kyau wanda shi Umar dan Khattab ya ce manzo Allah ya ce dukkan wata dangantaka da wata alaka za ta yanke ranar alkiyama sai dai dangantaka ta da alaka an gane fa iza da kafa suri fala ansaba bainahum yawma idin wala yatsawas to shi wannan matanin hadisi shi ya tabbata da jama'a turki wa shawahid an gane amma ita ruwaya cewa zuwa ga Umar dan Khattab kan ya ulumul kusum to ita bata inganta an gane سنة أتاكم فغدا ولا شيء الله أعلم السلام عليكم قال يقول لك سيدنا الذي أسلم قال وقال من أبي مليك قال من وليه فقال ya ya ya danganta shi da ibn abdul shi ne abdullah bin abi mulaika ɗaya ne daga cikin sabi abdullah bin abi mulaika amma a in ya danganta akwai aqa bin islam akwai aqa bin abi rabah amma idan ka ga masa'ila na abin da shafi fikin hukunce-hukunce idan ka dace kala afa to ana nufin afa ina jira ba ka gane ba ana nufin afa ina jira ba in ba shi bane za a bayyana dai masa'ila na abin da shafi hukunce-hukunce da ahkam al-ahkam da isai da sauransu ka gane amma abin da ya danganci kuma tafsiri

shi dai wanda ya yi asubura din shi ya yi al-kubra shi abdulgani bin abdullahi al-qadsi ita al-umda al-ahkam shi ne suritar za ka sai kansa da hudatul ahkam al-kubra saboda tsarin sa kamar tsarin bulugul maram da waya take to iya hadisan asahihan hatta ashabu sura kamar dai tsarin bulugul maram ibn hajar ita kuma al-kubra ka ita ita al-kubra ita kuma as-sughra kaga ya tafi da iya hadisan al-bukhari da muslim yadda yake akwai mulahazat a wasu wuraren wani ya zanto muslim ne kaɗai ta banda bukari ko kuma bukari ne kaɗai ta banda muslim ko kuma ya kawo nafazin ma zanto ba na muslim bane ba na bukari bane an gane ba duk akwai wani kamar man tawata fal shi an gane wannan bukari bai rawaito muslim bai rawaito wannan to akwai wannan mulahazat din amma dai fil jumla akan hadisi tsara littafin da hadisi sai zanto wannan shine huddatul ahkam as-sughra kuma shine ya shahara malamin sa masu ayyuka da yawa sai kuma ita al-kubra din wanda sadir bin amin as-suhairi ya ita hakikin ta katun da labi a kai daga ba kuma rere ya tankaɗe saboda ta zanto ta yi sauki a hannun mutane وهم الله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك اسلم إليك Thank you.